nake so in gaya maka ko ba haka ba shi abin alheri an ce rai ba ta mantawa da abin alheri ko ba haka ba nan ne gida eh. to salamu alaikum salamu alaikum kai kuma sarki ka zabga sallama haka ba ka bari na yi salamu alaikum ni ne baba yana nan la ah. la la la la baban ne kuwa baba barka barka baba barka na ya eh, kaji eh. eh. wato daman abin da yake tafi da mu ba eh. wato mm, mutumin ne ya ɗauko ni saboda na zo na yi godiya akan irin abin arzikin da aka yi mai eh saboda na ga wannan ya min bayani cewa wannan aure hmm. ba tsawala ba eh da kanti da sadaki ba abin da aka hmm, nema Allah eh, kuma akwai matsala guda daya kamar ta me ko kuwa tariyar hmm. bance ba za a yi ba amma kuma akwai wani yaro ya ci ya yi jarabawa eh. to ya faɗi to kuma shine ya sake koma sai ya sake jaraba baba bar wannan magana ai sai yanzu kunya ni in aure mace ban kyautata wa yan uwanta ba nake ci da kartin banza ba ba. kayan makaranta ma ni zan masa ya zo kawai su tare ba komai wallahi kenan na gode ai ba kai na aka fara zaman aiki ba ai kenan babu babu dalili to Allah ya kai mu gobe ta tare yawa yawa yawa to madalla la